village artisana ta agadas muna gamuwa mata muna yin aiki namu na hannu na fata turist na zauwa suna sai amma yanzu matsalar da ke gare mu muna samun cikas da dama komi na ya taɓarɓare dami ne yau ba ku samu kiliyan dami ba su zo eh to da dai suna zauwa daga kasashe na turai nasaru muna samu suna zawa to yanzu abin da ya hana zawat kai a kai bisa harkar ga covid-19 ba a samu a fito turis ba su hita su zo nan ga cikin agada su sai kayan mu amma a lokacin da babu covid-19 alhamdulillah muna samun turis muna samun mutane ma'anda ba turis ba 'yan najeriya suna zawa suna sayan kayan mu daga niyami ana zawa ana sayan kayan vraiment zawo covid-19 komi na ya taɓarɓare ba mu da samun mutane inda suke zuwa daga waje su sai kayanmu kuma nan cikin gida ma ba mu samun wata kasuwa wadda muke samu muna saidawa a da kafin covid-19 ya fara a wini kuna yi ku samu nawa in turist sun zo muna iya mafi fiye da san mil turist na zawa to yanzu turist ba su zawa a ini yanzu nan sai kai sai san ma da kisa kake kamata a ini nan gaisai mu zo mu ina cikin village mu aiki mu tashi ba wanda ya shigo ya siye to yanzu wannan covid 19 da ta zo vraiment gaskiya komi na mu ya tabarbare musamman ma mu mata saboda mata su ne abin tausayi kuma mata su ne suke da rauni ba a samu abubuwan da za a samu a yi masanya a daidaita a gyara turu su zo su sai a samu yarinya ta samu abin da za ta yi dogaro da kanta wace kawo muku tallafi a cikin ayyukan da kuke nan gayi a nan village artisanal ta agadez ba mu samu tallafi ba gwamnati bai tallafa mana ba musamman wagga village artisana ta agadas amma alhamdulillah kwanaki akwai wani ong da ta zo ta taimaka mana ta taimaka ma uwayenmu a lokacin da ana shirin a ɗauki azumi ta kama na tallafin abinci alhamdulillah da shi muka ɗauki azumi amma muna kira da babban murya musamman bisa gare mu mu mata masu rauni ne da mu da yaranmu saboda waga village ita muka dogara tunda aikin da shi muka tasa uwayenmu da kakanninmu da mun ka taso ma shi muka ga suna yi kuma muka taso da shi muna dogaro da shi da kyau kuma muna tankaho da shi to yanzu kuma babu harkar kasuwanci babu sai da sai da wanda za mu samu mu tallafa makanu.